This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. yau ne ake cika wa'adin da matasan najeriya suka ɗiba domin soma zanga-zangar lumana kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci isra'ila tana shirin tunkarar ramuwar gayya daga iran bayan kisan babban jagoran kungiyar hamas ismail hane a can ukraine ta karbi kashin farko na jiragen yaƙi samfurin f-16 daga kasashen yammaci abinda ta ɗauki tsawon watanni tana nema domin taimaka mata yakin da take yi da rasha To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa da alama an samu rabuwar kawuna tsakanin wasu masu shirya zanga-zangar gama gari ta nuna rashin jin daɗi a kan tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya wadda aka shirya farawa a yau Alhamis. wannan litinin daya ga watan agusta akwai zanga-zanga na kasa da ɗaya ko ba zanga-zanga a'a babu zanga-zanga mun yi zanga-zanga mu ya tsare mu matasa ne masu bin dokan kasa masu sana'a da su koma sana'ansu su yi sana'ansu har kafin na ran da gwamnati za ta biya mana bukatan mu Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan za mu kawo muku sauran wasu rahotanni da ra'ayoyin jama'a daga wurare daban-daban game da batun zanga-zangar ta matasan Najeriya. Idan muka leƙa gabas ta tsakiya kuma za ku ji yadda masu sharhi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da wani harin jirgin sama mara matuki ya hallaka shugaban Hamas Ismail Haniye a Iran. To ko menene makomar Hamas a yanzu duba da cewa an kashe shugabanta? wannan babbar magana ce ko kafin a kashe shi maganar makomarta ah, abubuwa da ake ka tattaunawa saboda irin ah, ba ta yin yaki Muhammad Kaddam Sadiq Isa na mai sharhi akan harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Saboda abubuwan da muke da su a shirinmu na yanzu ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurarin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. yau ne ake cika wa'adin da matasan najeriya suka ɗiba na ɗaya ga watan agusta domin soma wata zanga-zangar lumana a rufaɗin ƙasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci 'yan ƙasar na kokawa kan tsananin rayuwa tsadar kayayyaki da yunwa da kuma rashin tsaro waɗanda suka ta'allaka da wasu tsare-tsaren gwamnati ciki har da janye tallafin man fetur to sai dai kuma ana samun rarrabuwar kai tsakanin 'yan ƙasar kan zanga-zangar a daidai lokacin da hukumomin tsaron kasar suka yi ta ba da sanarwoyin gargadi kan fargabar yiwuwar rikidewar zanga-zangar zuwa tarzoma da tashin hankali duk da yake kawo yanzu gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu bata fito ta bayyana janye ko ɗaya daga cikin tsare tsaren ta da 'yan kasar ke kokawa da su ba to amma ta yi kira ga 'yan kasar da su yi hakuri su kuma ba ta ƙarin lokaci a yayin da take kokarin lalubo hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta. yanzu haka an giggirke dimbin jami'an tsaro a muhimman wurare da ke birane da dama na kasar domin shirin kota kwana a yayin da wasu matasan suka dage kan su zanga-zangar a yau alhamis Isra'ila tana shirin tunkarar ramuwar gayya daga Iran bayan kisan gillar da aka yi wa babban jagoran kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a can. nan take dai iran ta dora alhakin kisan kan isra'ila wadda ba ta yi wani furuci ba to amma isra'ilar ta faɗa a can baya cewa za ta karkashe dukkan 'yan kungiyar hamas da ke da hannu a harin ta'addanci na ranar bakwai ga watan oktoba masu fashin baki na isra'ila sun ce hare-haren da aka kai kan babban kwamandan hezbollah a beirut da kisan ismail haniya a tehran nasara ce ga isra'ila to amma kuma hakan zai haddasa ramuwar gayya Amos shi shine tsohon daraktan binciken sirri na sojin Isra'ila. But pay attention to the fact ya ce amma a lura da kyau dukkan bangarorin biyu suna kokarin samun wani tsari na ramuwa wani tsari na kai hari da yake da karfin isar da sako amma hakan ba zai faɗaɗa ya zuwa cikakken yaki ba hani wanda shugaba ne na hamas yana zaune a qatar a cikin watan afrilu wani harin jirgin saman isra'ila ya kashe 'ya'yansa uku a gaza Falasɗinawa a Gaza sun ce mutuwarsa za ta ƙara musu karfin gwiwar jajircewa kan yaƙi da Isra'ila. A halin da ake ciki kuma a jiya Laraba Isra'ila da Iran kowace su ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi Allah wadai da ɗayar kan kai munanan hare-hare na baya-bayan nan. Majalisar da ya ta yi kira da a kwantar da hankali a yankin da take fargabar cewa yana iya fuskantar yaƙi mafi girma. Jakadan ƙasar Iran Amir Sa'id Iravani. ya shaidawa wani taron gaggawa na kwamitin da gwamnatin kasarsa ta nema bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban kungiyar hamas ismail hane a tehran cewa ya kamata kwamitin sulhu ya dauki matakai cikin gaggawa don dorawa isra'ila alhakin wannan aika-aika iravani ya kara da cewa wannan ko ya hada da duba yiwuwar sanya takunkumi da sauran matakan da suka waje ba don hana ci gaba da cin zarafi da kuma nuna cewa al'ummomin duniya ba za su amince da munanan ayyukan isra'ila ba duk da yake isra'ila bata ce uffan kan kisan hane ba amma ta ɗauki alhakin harin da aka kai ta sama a ranar talata a beirut babban birnin ƙasar lebanon wanda ya sanadiyar mutuwar babban kwamandan hezbollah fuad shakur isra'ila ta ce shakur ne ke da alhakin harin roka da aka kai a ranar asabar a tsaunukan golan da isra'ila ta mamaye wanda ya kashe ƙananan yara goma sha biyu da ke wasa a filin kwallon ƙafa To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da aka shirya fara zanga-zangar tsadar rayuwa a faɗin Najeriya a yau Alhamis ɗaya ga watan Agusta, wata ɓaraka ta kunno kai tsakanin wasu masu shirya zanga-zangar. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ministan birnin Abuja ya samu umarni daga wata babbar kotu a birnin Tarayya. A kan takaita zanga-zangar a wasu wurare. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na ƙasa da ɗaya ko ba zanga-zanga? A'a babu zanga-zanga. Rashin aiki ne ba su da aikin yi abin da ya sa suke irin wannan faganan kenan. Wani rudani ne ke shirin bullo kai dangane da zanga-zangar gama gari na ƙasa baki ɗaya yayin da talakawan ƙasar ke dab da fara wannan zanga-zangar lumana ne. Majalisar Matasan Arewacin Najeriya ta bayyana cewar ba yau ne za a fara wannan zanga-zanga ba har sai nan da kwanaki goma sha biyar. Sunana ambata da Abdul Dan ne kakakin majalisar matasan Arewa. Mu ne muka fara haɗa wannan zanga-zanga kuma mun san duk kungiyoyi da muka kira su duka collaborating da mu dukkan mu mun sani. Zanga-zangan ba wai dai tsonsa ne muka ce da mu fara shi a official secretary da muka rubuta ma gwamnati. Mun ce da mu fara shi tun on 28 ne zuwa 29. Mun fito mun zanga-zanga tun ma kafin a ce an kai tsonsa. Mun yi zanga-zanga muna gama ganga zanga da muka yi takarda da muka rubuta ma gwamnati sai muka ɗauka muka miƙa a fadar shugaban kasa muka samu masa damuwan mu bayan haka mun ba shi wa'azi ko matasa ba mana abin da muke so ba za mu fito mu yi zanga-zanga. Kwana nawa kuka bai gwamnati wa'azi? Mun yanke wa'azi kwana goma sha biyar. Ko da su kun je kusan ɗari bakwai da sittin da uku da suke karkashin mu da muke zama da su. Kwana goma sha biyar muka yanke za mu yi dindindin su mu kaya musu abin da muka cin ma fadar shugaban kasa. Yanzu da kamar ne da abin da nake so in a bakin ka shine wannan litinin din daya ga watan agusta akwai zanga-zanga na kasa gaba ko ba zanga-zanga A'a babu zanga-zanga. Mun yi zanga-zanga mu ya tsare mu matasa ne masu bin dokan ƙasa masu sana'a da su koma sana'ansu su yi sana'ansu har kafin na ran da gwamnati za ta biya mana buƙatar mu. Wannan wani dai zargin kamar ko gwamnatin ta sa ko aljihunta ne. Wannan kungiya tana da ligasi. Ba maganar ligasi muke ba. Wasu bai sa ga magana ba mu karɓa ko kuma wurin ba ba gwamnati ba ta ba mu. A'a ba ina gwamnati ba ta ba samu. Ba ina maganar karɓan ko ko bane wato ma'ana. Mu gwamnati ba ta ba samu aljihunta ba. Wannan zanga-zanga da za fara nan sai ga wata sannan ku ba cikin waɗanda suka shiga zanga-zangan kenan. Abin da ake nufi da zanga-zanga shi ne ka gaya ma gwamnati damuwanka. Eh, gwamnati ta saurare mu ta ce za ta biya mana bukata mu ta lokaci. Sai an ce mata izini wasu su fahimci na ke da zanga-zanga ba. gani kamar zanga zanga ka fito ka kona ma talaka gidan shi ka hana talaka talle ka bulokin ma talaka hanya ka yi mai shi da zanga zanga ba shi ne zanga zanga. To sai dai kuma fitaccen lauyan nan da ke kare haƙƙin bil'adama kuma ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga zanga barista Deji Adeyanju ya mai da martani. rashin aiki ne ba su da aikin yi abin da ya sa suke irin wannan maganan kenan kuma mutanen nan sun nuna tabbas cewa ba su da aikin yi ba gwamnati ne yake sa ana zuwa ana duk irin wani abubuwan da bai kamata ba ai gwamnati ne take biyawa mutane kudi su zo gwamnatin tarayya su ne suka aika mutane maganan da suke maganan kofi ne karya suke duk wani abin da ya faru suna yawon da mutanen da suke iri abubuwan daban-daban da to da ka zai na fahimce ka zanga-zanga ba gudu ba ja da ba kenan tabbas kuwa ba mu da wani fargaba tuni dai ba Barista Deji ya aike da wasikar jan hankali ga babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya cewar ba sa son su ga sojoji a cikin wannan sabgar domin ba hurminsu ba ne. a gefe guda kuma ministan abuja barisa nisan wike ya samu wani hukuncin kotu daga babbar kotun abuja inda mai shari'a oriji ya ba da hukuncin wucin gadi cewar ya hana masu zanga-zangar tattaruwa jerin gwano akan duk hanyoyin birnin Abuja ko wasu ofisoshi ko kuma cibiyoyi. Saboda ministan na Abuja ya gamsar da kotun cewar rahoton sirri da ya samu daga jami'an tsaro ba su da karfin da za su iya shawo kan zanga-zangar yayin da ta kubuce zuwa tarzoma. A saboda haka kotun ta ce yayin da 'yan Najeriya ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana To amma a nan Abuja sai dai su takaita hakan ne a filin wasa na ƙasa wato MK Wabiola Stadium da ke wajen birnin. Shi ma babban sufetan 'yan sandan Najeriya Dr. Kayode Agbeto Kun ya umarci jami'ansa da su sa kafar wando ɗaya da duk wanda ke son kawo hargitsi yayin wannan zanga-zanga. A wata sanarwa ta musamman da babban sufetan da kansa ya sanya wa hannu ta ce masu zanga-zangar sun kasa ba da ainihin dalla-dallan yadda wannan zanga-zangar za ta kasance. Hassan mai na kai muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. kasar ukraine ta karbi kashin farko na jiragen yaƙi samfurin f-16 daga kasashen yammaci abinda ukraine din ta ɗauki tsawon watanni tana nema domin taimaka mata fafatawa da rasha mai mamayar yankunanta ukraine ta ce samun jiragen na da muhimmancin gaske saboda karfin da suke da shi nazarta duk wata kariya ta harin sama na abokan gaba irin karfin da ukraine din take matukar bukata domin mai da martani kan hare-haren makaman rasha zuwa cikin ukraine ƙawayen ƙasashen yammaci sun ɗan yi jinkiri wajen amincewa da samar da jiragen saboda fargabar yaduwar yakin da rasha ba a kai ga bayyana ko adadin jiragen nawa ne aka so ma kaiwa ba da kuma ko matukan kasar da suka sami horo a kasashen yammaci da amurka za su iya amfani da jiragen kai tsaye denmark ta yi alkawarin samar da jiragen goma sha tara na tsanan ashirin da hudu yayin da belgium da norway da suka aike da jirage shida shida suka yi alkawarin ba da karin wasu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana wasu rahotanni a matsayin abin takaici da ke bayyana cewa an tilastawa 'yan tsirarun yahudawa na iran shiga zaben shugaban kasar ta iran wanda aka gudanar a baya-bayan nan a cewar wata sanarwa da muryar amurka ta samu a keɓance matakan tilastawa da muryar amurka din ta tabbatar da su sun hada da yadda hukumomin iran a karon farko suka kafa rumfunan zaɓe na musamman ga yahudawan domin su kada kuri'a a zaben shugaban kasa da kuma shirya wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe ga yahudawan domin ganawa da wakilan 'yan takarar shugaban kasa yahudawan iran kamar sauran tsirarrun addinai sun sha fama da wariya da tsangwama tun shekarar 1979 lokacin da malaman shi'a masu tsatsauran ra'ayi da ke adawa da wanzuwar isra'ila suka kwace mulki rahoton shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen amurka game da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da aka wallafa a watan jiya ya ambato kwamitin yahudawa na tehran yana cewa a cikin al'ummar iran da aka kiyasta kimanin miliyan 89 kusan dubu tara yahudawa ne labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya a ɓangaren rahotanninmu. Ga dukkan alama yankin Niger Delta ya shirya tsab don gudanar da zanga-zangar gama gari da aka shirya farawa yau a faɗin ƙasar. A baya-bayan nan dai tsohon shugaban kungiyar 'yan bindiga a Sare da Kubu ya yi kirarin cewa ba za a yi zanga-zanga a yankin ba, lamarin da ya sa wasu mazauna yankin na Niger Delta mai da martani. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. tsohon jagoran 'yan bindigar yankin Niger Delta a sari da kubu a baya-bayan nan ya fito ya yi wani kurare inda yake cewar kada wani ko wasu da ke shirin gudanar da zanga-zanga su faɗo yankin na Niger Delta domin su ba su shirya wannan zanga-zanga ba a sari da kubu dai ya ba da shawara ga 'yan Najeriya kan cewar idan abu ya yi zafi to su yi kokari su sauya gwamnati kan haka ne dai ya sa na ji ta bakin wasu al'ummomin yankin na Niger Delta da ke yunkurin zanga-zanga ko kuma akasin haka ga abin da suke cewa. My opinion is that the government should bring down the fuel price down and that is the only way Nigerians will enjoy the whole thing that we are doing. If not, ya ce ra'ayina zanga-zangar matasa da ke shirin gudana a yankin na Niger Delta ta zama wajibi domin kowa gwamnati sai ta yi sauye-sauye musamman sauya farashin man fetur wannan kadai zai sauya wannan zanga-zanga kuma jama'a da dama za su ji daɗi idan gwamnati ta ɗauki wannan mataki shi ma wani ɗan jihar bayelsa ya ce expectation that number one the, the protest should not hold but we cannot do otherwise da farko dai zan iya cewa bai kamata a yi zanga-zanga ba to amma kuma labudda mun zaɓi yin wannan zanga-zanga domin ana cikin bakar wuya a yankin na niger delta da ma faɗin tarayyar najeriya mutane da dama na cikin matsala kuma muna ba da tabbacin cewa ba za a lalata dukiyar jama'a ba idan aka yi wannan zanga-zanga a fadin tarayyar najeriya musamman mu a yankin naja delta idan aka sauya farashin man fetur to za a samu sauki gwamnatocin jihohin rivers da bayelsa da kawo yanzu suna ci gaba da ganawa da shugabannin 'yan zanga-zanga tsohon jagoran kungiyar 'yan bindiga a jihar rivers a sari da kubu a baya-bayan nan ya sanar cewa kada a gudanar da wannan zanga-zanga a yankin na niger delta to amma wasu kungiyoyi na 'yan bindiga da suka aje makamansu a baya-bayan nan sun ce labudda sai an gudanar da wannan zanga-zanga janar abe abaku wani tsohon dan gwagwarmaya ne da ya aje makamansa kuma shugaban kungiyar people volunteer force a yankin na niger delta ya ce my name is elda abiye abiye abaku niger delta people's volunteer force the founder the niger delta yana cewa ne za mu shiga wannan zanga-zanga ta ƙasa kuma babu gudu babu ja da baya mutanen yankin Niger Delta a shirye suke domin babu tsaro kuma mutane ba sa iya zuwa gonaki domin gudanar da ayyukansu na kamun kifi da sauran sana'o'i. Matsaloli dai sun yawa a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Shi ma wani dan gwagwarmaya ya ce. Muhammad Arab wanda daga cikin wanda muka yi amnesty na Iraduwa so a matsayina na ɗan gwagwarmaya Niger delta wannan zanga-zangan ina supporting 100% maganan asare magana ne ta banza magana ne irin ta amfanin kansa ba amfanin naja delta ko halin da kasa take ciki ba so muna supporting 100% rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce a shirye take na kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a a yayin wannan zanga-zanga musa olatunde diso shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar rivers police officers in rivers state are ready yana cewa ne jami'an mu a shirye suke domin ganin an kare kare rayuka da dukiyoyin jama'a a yayin wannan zanga-zanga ta gama gari a jihar taribas muna da kwararrun jami'an tsaro tare da kayan aiki kuma kamin kawo gabar ta yanzu mun tattauna da shugabannin matasa domin su tabbatar da sun gudanar da wannan zanga-zanga ta limana ba tare da tashin hankali ba mun tura jami'an tsaronmu a sassan ƙananan hukumomi 23 da ke jihar ribas domin tabbatar da zaman lafiya and that is um, the meaning of police work. Prevention of um... Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria. A gaida Lamida Abubakar Sokoto, to har yanzu dai muna kan batun zanga-zangar a Najeriya. A halin da ake ciki, wasu kungiyoyin matasan kasar da suka lashi takobin tsunduma zanga-zangar ta tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar na ci gaba da bayyana janyewar su daga shiga zanga-zangar saboda wasu dalilai da suka bayyana ciki har da batun tsaro. Ga wakilin muryar Amurka, Mustapha Nasiru Batsari dauke da karin bayani. Wannan dai wata alama ce da ke nuna kungiyoyin matasan sun fara jin kiraye-kirayen gwamnatin Najeriya da ta yi ga matasan ƙasar da su janye batun zanga-zanga a hau teburin sulhu. Comrade Gambo Idris Shehu na ƙungiyar ɗaliban Najeriya ya ce duk da yake 'yan Najeriya na cikin hali na kuncin tsadar rayuwa. amma gudanar da wannan zanga-zanga ba ita ce mafita ba. Uh, actually ana cikin wani yanayi to amma ni na fi ganin cancanta a mu yi abin a cikin natsuwa ba ta zanga-zanga ba saboda zanga-zangan nan ana iya yin shi yanzu nan za ba other criminals dama su yi sace-sace una wurare a yi kashe-kashe to mu abin da ba mu so kenan. amma da kai a matsayin ka na ɗalibi me kake so shugaban ƙasar nan yi. a matsayina na ɗalibi sannan kuma shugaban ɗalibai mu ba abin da muke so da ya wuce a sauƙaƙa mana abubuwa wannan ishu na eh, removal of eh, fuel subsidy yana ɗaya daga cikin abin da ya contributin wannan matsalan. To shi ma dai Alhaji Hayya Mahmud da ya jagoranci wasu ƙungiyoyin matasa bakwai zuwa wani taron manema labarai Amina fadar gwamnatin jihar Niger ya ce sun amshi goron gayyatar gwamnatin Najeriya na zama teburin sulhu. Dalilin kiran wannan taron shine ma mu ce maku mun amshi goron gayyata da gwamnati ta kira cewa a zuwa tattauna barna sakon nan ya zo ta hanyar sarakuna ya zo kuma ta hanyar ministan yada labarai wato muhammad idris a dama ne ya zo da za a je a zauna a maimakon a ta zagaye-zagaye a yi zanga-zanga a ji ciwo a ji rauni sannan a musguna ma wasu a lalata dukiyar mutane sannan kuma a dawo teburin tattaunawa gara mu karba goron gayyatan tattaunawan yanzu wasiƙa mu yayi redi za mu tura masu saboda su fara shirye-shiryen zaman tattaunawan nan. Kwamar Sa'idu Esu da ke zaman ɗan gwagwarmaya a Najeriya ya ce babu buƙatar hargitsa najeriyar da sunan fafutukar neman sauƙin rayuwa. ai wannan yunwan kowa ya santa don ko ma karan kanmu muna jinta amma duk wanda yake jin yunwa kuma wayansu suna so su fitar da ra'ayi su akan abin da ke faruwa a kasan kuma wayansu suna so su boye a cikin ta su tara zaune tsaye mu ba mu cikin wannan akwai yanda za a bi a taimaka a gaya ma gwamnati A yanzu haka dai bayanai na nuna cewa an ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan Najeriya. yayin da wasu hanyoyi da ke bi ta kusa da gidajen yari a wasu manyan biranen kasar an datse su. Mustapha Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda Mahmud Lalo ya tattaro ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar game da batun zanga-zangar a Najeriya. Sunana Jamilu Ibrahim daga Nyamai. A matsayina na ɗan Nijar ina goyon baya ɗari bisa ɗari zanga-zangan da 'yan uwanmu 'yan najeriya suka ce za su yi na ganin eh, sun kai kokensu da irin halin da suke ciki na tabarbare tsaro da tattalin arziki da sauransu zanga-zanga ba haramun bace bata zan laihi ba dan ɗan ƙasa ya hito ya nuna bacin ran shi dama muna musu fatan ubangiji Allah ya sa su waɗi kukansu kuma a shahe musu shi kuma muna fata Allah ya sa a yi a ida cikin tsanaki ba tare da aima wasu banna ko an bugi an jima an jima rai ko an rasa rai ko ayi wata banna wadda bata dace ba ga mutane saboda duk yadda ta yi ta kare dai ga talaka dai za ta kare don kuma muna musu fata ubangiji Allah ya sa su yi su ida lahiya lokacin suna na adamu burema jamburan nijar to gaskiya zanga-zanga da suke yan najeriya suke su yan kautan mu najeriya suke za su yi ba laihi ba ne mutum ya hito ya gai masololin da suke nan in kasar su wannan ba lahi ba ne amma su zamanto su yi zanga-zanga ta lumana wanda ba a taba komi eh, na gwamnati komi na wani allah sa su yi su lahiya su kare lahiya Assalamu alaikum. Ni na Idrisa Abu daga ƙasar Nijar. To ban ga matsala a yi zanga-zanga ba. Amma abin da ake so in mutane suka tashi zanga-zanga ba tashi hankali ba ne ba wani a yi kone-kone ba ko a wani abu. Ya eh, wannan shine bai da kyau. Mutane su hito su gwada su ba su ji ba su jin daɗin abin da ake. Inda yau kowa ya ji ke sauraron radiyoyi da wani kahohin ah, sada zumunta. yana jin irin matsalar da 'yan najeriya suke ciki to kuma suna ta kowa ga daji har yanzu dai kawo gwamnati bai sauraron abin da mutane ke waɗi kawo bai san ba mutane na cikin matsala tunda wannan ƙarin kuɗin mai da wani ƙarin duk kudaden abinci da wani menene ne wannan abin da kaga dai matsala ce babba assalamu alaikum eh, sunana abdulkarim abubakar mazamni ya mai dan nijar gaskiya zanga-zanga wagga mu 'yan niger duk kowa ka bincika yana bayan ta ɗari bisa ɗari saboda gaskiya fi duk abin da shahi eh, nigeria yau ya shahi niger to duk da ke wanga cece ce da aka yi ta yi dai an san manhoshi an san inda ya fito amma yau bai kamata a ce yau fi fisibillahi najeriya yau cikin irin halin da take eh, a ce Eh, ba da wata mahita wadda za su su nemi incin kansu zanga-zanga muna mu 'yan nijar muna goyon bayan su yi zanga-zanga amma ta lumana ba tare da an kashe kowa ba ba tare da an taba kowa ba ba tare da an shima kowa ba to yanzu kuma za mu leƙa gabas ta tsakiya Hukumomi a Tehran da kungiyar Hamas sun sha alwashin daukar fansa a kan Isra'ila wacce suke zargi da kai harin da ya yi sanadin kisan shugaban Hamas Ismail Haniye a Tehran. Ko da yake hukumomi a Tel Aviv ba su ce open ba a kan harin. Muhammad Kaddam Sadiq Isa mai sharhi ne akan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya mazaunin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya yi wa abokin aikinmu Muhammad Lalu ƙarin bayani akan makomar ƙungiyar ta Hamas a hirar da suka yi ta wayar tarho. Netanyahu amma ya fara da bayani akan tasirin da kisan shugaban na hamas zai yi ga yunkurin da ake yi na cimma matsayar tsagaita wuta a yakin gaza abu ne wanda za a iya cewa duk ma inda ya kai kawo dai tabbas zai kara wahalda ko kuma a kara cikurkuda kokarin da ake yi na na da wuta a gaza domin mai saboda abin ya dogara ne ga shi benjamin netanyahu a wajensa dole sai an saki waɗannan mutanen domin sakin su kadai shine zai iya dan bashi wani karsashi a siyasar isra'ila wanda watakil zai iya fatan yi amfani da wannan damar domin kaucewa kamar farashi na siyasa da zai biya saboda wannan yakin da ya faru da kuma abin da ke iya bayan haka na idan ya zo mulki ba halin da yake fuskanta na na zarge-zarge na cin hanci da rashawa da ake tabbatar da cewa za su iya kai shi ga kurkuku. To Malam Muhammad Kaddam idan muka duba bangaren ita kungiyar ta Hamas kamar me za a iya cewa zai zama taimako mata duba da cewa an kashe shugaban nata. wannan babbar magana ce ko kafin a kashe shi maganar makomata abubuwa da ake ka tattaunawa saboda irin ba ta yin yaki da ita da ita ko kusa da irin wannan ba sannan irin mutanen da aka kashe sannan kuma da tsayawa tsayin da kare isra'ila ta yi ta cewa wannan karan dole ba zai yi ko an gama yaki to hamas ta kaure ba to saboda haka yanzu kashe shugabannin ta da isra'ila take yi musamman kuma shi yanzu wannan babban yana kara alamta cewa isra'ila ko da an tsaye da wuta tana nan akan bakanta na cewa ba zai yiwu kuma hamas ta ci gaba da ɗorewa ba alal akalli a mulki a gaza wannan yana kara tabbatar da wannan eh, niyyar da isra'ila ta haka hmm, to amurka da wasu kasashen larabawa na ta ƙoƙarin su ga cewa an ɗauki matakan hana jefa ɗaukacin yankin na gabas ta tsakiya cikin kangin yaƙe-yaƙe wasu na ganin cewa tuni ma an riga an ɗauki hanya kamar kai ya kake kallon eh, wannan al'amari. maganganu na irin su amurka abin da yasa ba sa tasiri sosai saboda yawanci musamman ya hada da isra'ila ba a biyo bayansa da aiki na zahiri da idace da muhimmancinsa maganganu ne kullum na siyasa da diplomasiya da kuma alkawarurruka wanda amma aikace ba ta tsaye da su amurka ita ce kadai kasa da za ta iya takawa isra'ila mulki akan abin da ke taruwa a gaza ita kuma ba ta da niyya musamman a wannan lokacin da ake fuskantar zaɓe saboda kowane ɗan takara a cikinsu yana fargabar sakamakon haka a makomarsa ta siyasa. Madalla a gaida muhammad Lalo da ya yi hirar da Muhammad Kaddam Sadiq Isa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.